yau da gobe daga muryar amurka a washington dc kuna tare da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya shirin yau da gobe kuke saurare da wannan maraicen na ranar alhamis uku ga watan tara akan mitoci 25 22 da da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa Ibrahim Jirmai tare da ni Maryam Dauda. Yau rana ce da muke tattauna batutuwan kiwon lafiya. Akwai kalubale da dama da cibiyoyin kiwon lafiya da ma'aikatansu ke fuskanta, musamman a yankunan karkara. waɗanne irin hanyoyi ne gwamnati za ta taimakawa wajen magance waɗannan matsaloli ina kira ga gwamnatin ɗin su taimaka su yi ƙoƙari su kula da hakkin ma'aikata domin a gaskiya ana samun damowi daban-daban ta fannin albashi ba a biyan mu mu sannan albashin ɗin ma sai ya yi watanni biyu uku ba a biya ba A makon da ya gabata mun ji bayanan wasu 'yan gudun hijira daga jihar Adamawa akan irin mummunan halin da suka shiga. Yau ma mun leƙa wani sansanin 'yan gudun hijira a garin Yola na jihar Adamawa inda Sunusa Adamu wakilin sashen Hausa ya karo da wata baiwar Allah wadda har yanzu bata warware daga ɗimuwa da firgitar da ta shiga ba sakamakon rikicin 'yan Boko Haram. a madalladi wani irin tunani yake zuwa miki idan kika tuna abin da ya faru da ke har ya kai ga gudun hijira kawai tunani kawai haka ne ya yi mu kamar kamar kamar hankali ne ya kada kamar damuwa din kamar ba damuwa ba damuwa akwai tunani ne ya sani kawai shi kenan shirin namu na yau kai tsaye zai sake hada ku da dr atahiru bello muhammad kwararren likitan kula da fargaba da ɗimuwa fannin ƙananan yara da matasa wanda yau zai duba irin taimakon da ya kamata a ba masu fama da irin wannan larura. Amma kafin nan za mu kawo muku wasu daga cikin amsoshin tambayar mu ta Alhamis ɗin da ta gabata akan illolin ɗimuwa wanda kuka turo mana ta Facebook ku kasance da shirin yau da gobe domin jin dukan waɗannan bayanan. Tashin hankali, rikici, hasarar rai ko ta kaya ko ta dukiya na iya jefa mutum cikin yanayi na ɗimuwa ko eh, eh, firgita waɗanne illoli ne muke gani ke tattare da mutanen da suke eh, samun fargaba da ɗimuwa a sanadiyar tashin hankali ko kuma rikicin al'umma kamar na boko haram tambayar da muka sa a shafinmu na facebook ranar alhamis da ta gabata kenan ga yadda kuka amsa wannan tambayar a shafinmu na facebook sakon farko ya fito ne daga zakariya tambari inda ya ce kai biyo a hausa sai ma kun gani ku tausaya musu babu runkwana babu isasshen abinci ga sauro kuma babu yalwa kai allah dai ya sauwaƙe sai kuma sako daga umar garin jeri jihar kaduna wanda ya ce salamu alaikum voa ni a nawa ganin idan mutum ya rasa masoyansa guda biyu ko kuma kamar rikicin boko haram to gaba ɗayansu da zaran katuna da su zaka ji gabanka na faɗuwa ko kuma rashin natsuwa tabbas illolin da yan gudun hijira ke fuskanta sanadiyar boko haram da yawa suke har ga allah za ka ga wasu mata masu ɗauke da juna biyu sanadiyar gudu ka ga ciki ya zube kuma akwai yara da ke kamuwa da cuta amai da gudawa akan samu masu faɗawa ruwa su mutu wannan matsala ita ce tafi samun yan gudun hijira sako daga bala muhammad dambam shi kuma ibrahim baban lungu cewa yi yau da gobe a gaskiya illoli da fargaban boko haram ya sa mutane da yawa ciwon zuciya rashin lafiya iri-iri har ma ta kai ga mutuwa abin sai dai Allah shi kyauta shi ko Muhammad Sule garin rijiya cewa yi haƙiƙa yau da gobe akwai illoli masu yawa kamar haka na farko rashin abinci mai gina jiki na biyu rashin yadda da juna a tsakanin mutane na uku rashin kuɗi a hannun mutane musamman ma ga masu jinyan raunukan da suka samu a sakamakon rikicin boko haram na hudu akwai rashin ingantaccen ilimi sannan daga ƙarshe ina roƙon Allah ya kawo mana ƙarshen tashe-tashen hankula a ƙasarmu Najeriya. Salamu alaikum VOA Hausa. gaskiya illolin rashin kwanciyar hankali suna haifar da hawan jini mai ƙarfi da rashin jin yunwa daga nan sai ciwon yunwa ya kama su Allah da ya kiyaye sako daga Maimuna Ahmed dawakin basa Assalamu alaikum yau da gobe a gaskiya mu a gaidan a jihar Yobe muna cikin fargaba don wallahi yanzu haka tsakaninmu da da masak yan Boko Haram sun yi sansani wallahi suna kwace kayan abinci a ƙauyuka da sunan basu da abinci dan yanzu har mata ta kai an daina cin wasu kasuwannin a sanda da takurawa jama'a da suke yi kai Allah dai ya sauke mana amin Sako daga Baba M Sule Banki. Daga ƙarshe sai sakon Sani ɗan Ancau Fataskum wanda ya ce, "Hmm, yau da gobe, illolin fargabar Boko Haram kam, to abin sai dai Allah ya kyauta, amma fargaba kam, wallahi mun shata." A zauren namu na mata masu karatu a fannin kiwon lafiya, yau za ku ji hirar da Ibrahim Abdulaziz ya yi da Malama Jamila inda ta yi kira ga iyaye da su bar 'ya'yansu su yi karatu a fannin kiwon lafiya. to yanzu gashi kina nan asibiti kina taimaka san su wani riba kike kin sama wannan aiki da kike eh to alhamdulillah na samu riba ko da ba ta fannin abin duniya ba na samu riba domin albarkan jama'a albarkan mutane ma kadai ya ishe ni domin duk waɗanda yawanci in har je ka musu aiki kamar kan mutum mara aka kawo mara lafiya ka taimaka mishi sosai sosai har in ya ga ya samu lafiya ko a gida ne ko a asibiti ya dinga sa maka albarka kenan ko haifuwa mutum ya je karba amma na je na karbi mace ta haifu successfully zaka ga daga danginta da mijinta da yan da sun dinga sa albarka ke Allah ya albarka Allah ya albarka wannan kade abin alfahari ne ni kan a waje na to menene burinki menene fatanki tunda yanzu gashi ne watakila da gwamnati ne nan sai karshen wata watakila al'umma ba ku albashi da su haka nan menene burinki nan gaba a matsayinki na wanda ta kanci aikin jinya eh to burina nan gaba shine mu fi haka sannan kuma ina kira ga gwamnatin ɗin su taimaka su yi ƙoƙari su kula da hakkin ma'aikata domin a gaskiya ana samun damowi daban-daban ta fannin albashi ba a biyan mu mu sannan albashin ɗin ma sai ya yi watanni biyu uku ba a biya ba to bayan wannan kuma fa kaman ke kina ganin kamar kan cewa ah, nan gaba za so a ce a ah, to ga nasis jamila ta je ta bulle asibitin ta ko ko menene burin ki menene fatan ki eh to ina burin haka din ma ina burin haka in har Allah ya hore ina buƙatan buɗe asibiti ina roƙo kuma ina roƙon Allah ya ƙara buɗawa mai gidana domin yana da wannan niyya a cikin zuciyar shi na buɗe min asibiti burina shine ina fata kuma ina addu'an Allah ya ƙara buɗa mishi ya cika abun da ya niyya a ah, wani kira ake wa iyaye da kuma al'ummarmu na najeriya ta arewa dangane da kamar matsalolin da kika faɗa baya kan cewa mutane ba mu cika ba da muhimmanci kan cewa mu sa mu su kanci wannan fanni ba to gaskiya ina kira ga iyaye maza da mata da su yi kokari su ba 'ya'yansu goyon baya su karanci wannan fanni domin ci mu ga baki ɗaya a najeriya da duniya baki ɗaya domin wannan fanni yana da matukar muhimmanci in suka lura ma ya kamata a ce duk wani karatun da mace za ta yi ko wannan fanni ɗin ko ticin ɗin domin taimako Haka na farko in har mace ce ta yi karatun nan za ta fi taimaka ma 'yan uwanta mata sosai sosai especially ma wajen haihuwa amma za ka gani so da dama za ka kai mata asibiti sai a ji a samu maza ne matan mu da yawa mm. kaɗan ne rabi duka maza ne yanzu kama na asibitin mazan sun fi ku yawa kenan eh to kamar damu na na local government nan akwai matan kan amma yawanci manyan asibitoci gaskiya maza sun fi yawa to muna godiya ah, muna fatan kamar yi muka da ke ah, Allah sa waɗanda aka kira domin su sun ji mun gode ja jamila na gode tashin hankalin boko haram ya hallaka mutane da yawa a arewa maso gabashin najeriya wasu da dama kuma sun shiga cikin halin kayi a shirin namu na yau mun ziyarci wani sansanin 'yan gudun hijira a birnin yola na jihar adamawa inda Sanusi Adamu ya hira da wasu 'yan gudun hijirar. Malaman zauren yau da gobe barka da warhaka mu da sake saduwa a wannan shiri na yau da gobe. Shirin yau da gobe zai ziyarci sansanin 'yan gudun hijira da ke Yola domin ganin irin hali na ɗimuwa firgita da kuma kaɗuwar hankali da mafi yawan mazauna waɗannan sansanonin ke ciki sakamakon rashin 'yan uwa 'ya'ya mata da mazaje da suka yi musamman ma idan suka tuna baya abinda ya faru da su. Da farko dai ga malama Ladi Ali wadda aka sallama sallama daga cibiyar kula da masu kaduwar hankali a asibitin kwararru da ke yola sai dai za ku bi mu saunu a hankali saboda da alamu bata gama wato murmurewa ba tukunna malama me sunanki ladi ali ah, malama ladi kwanan da aka sallame ki daga asibiti mm. shin menene ainihin damuwanki rashin lafiya a tun yaushe kika soma rashin lafiya ya ke wata da rabi fa a madalladi wani irin tunani yake zuwa miki idan kika tuna abin da ya faru da ke har ya kai ga gudun hijira kawai tunani kawai haka ne ya yi mu mm. kamar kamar kamar hankali ne ya kada kamar damuwa din kamar ba damuwa ba damuwa akwai tunani ne ya sani kawai shi kenan irin tunani kike tunani mun rabu da iyayena ne na yi tunani shi ne ba kuɗi da zai rashin lafiya shi ne na tunani alhaji muhammad bashir adamu shugaba ne na ƙungiya mai zaman kanta da take taimakawa masu fama da wato kaduwar hankali sakamakon bala'i da suka fada a ciki gashi nan dauke da yar takaitaccen bayani game da wannan baiwar allah da na gabatar a farkon wannan shirin yana ake ma kungiyar eh, duniya ta eh, kula da masu hijira wannan matan da muka kasa da ita nan nake tare da ita wato da akwai a turance a mental health a psychosis take da shi wanda har an bata admission amma ta warke yanzu so shi ne mun zo mu gaishe ta mu ji kuma daga gojenta ko da ko wasu damuwa da take tare da ita don mu san abun da za a iya yi mata idan aka samu masu waɗanda suka samu kansu a irin wannan yanayi wani irin taimako kuke musu abun da ake shi ne. ka san batun international eh, ngo ana ka zo zo ne bun nufi shine inda ya fi karfin um, international organization na magaurata mukan tura ma international rescue tun da suna medical case, cases poorly amma nasu masu tabin hankali mu ayin recruiting IOM ta recruiting consultants na psychiatry akan lallai uh, su duba patient din su ba da magani so haka muke yi mukan je shinge-shinge na idps in mun je mukan yawo mu tattauna da su wanda mun ka da akwai hali a taimaka mukan bi mu yi referral sannan ajiya taimaka musu da akwai referral team musamman mu kamar team leaders na um, mobile psychosocial um, mun tattance mun ga ya kamata wannan ya ga likita to mukan na tura ma team namu na referral din sai su je ko menene sunanka sunana ibrahim dauda a ah, mala ibrahim dauda ah, kana zaune a nan id camp eh. a ah, to ban sani ba daga lokacin da wannan abu ya faru zuwa yanzu eh. wani irin hali kake ciki na tunani na kadaici kasuwanci da To tunani kam ina zuwa kala kala da yawa saboda na rasa dukiyar nawa da yawa kuma da abubuwa da su mama na basu fita bayan dutse can gozo da government eh, boko ba. Fi ya hau ni ma da kyar dipi din mai na hawa na. To yanzu idan kaman ka kwanta da dare kana kan yi mafalkai mafalkai ka tuna baya irin abubuwan nan da suka same ka eh ina mafarki kware kam mafarki wanda nake yi za ka gani wata rana za ce ana bika da bindiga kamar ko rana sai in tashi mafarki sai in fara guduwa sai kuma za a ce ah za ka ce wani zai ce min ya kana tashi kana gudu ne ah zan ce to ai mafarki ne to haka ne mafarkin da abubuwa wanda nake da shi din ma da kyar nake samu abin da zan zo in ci ma baki na ma yanzu ah, abin din ma ba san da zan zo in tara yali na ba gashi ba gida ba komai ban san da yake ba to yanzu idan duk lokacin da ka tashi da safe idan ka tuna cewa da kana da wurin da zaka kwanta mai kyau kakan je inda kake so sai yanzu gashi kana zaune a nan ba sake ba ba kuma kamar yadda ka saba a gidanka ba irin wayannan lokutuwan ya kake ji a jikin ka kamar wayannan lokaci sai dai mun ba kwana zai ce in ya ci gaba dai muna lallaba tunanin ka muna nan diyawa haka nan yana zuwa muna amma dai sai muna mafarki dai diyawa haka dan sai dai mu dore mu dore kuma mu ce duniya me yake ciki dabo saboda mun fita tsirara muka zo tsirara kuma za mu koma malama ko zaki gaya mana sunanki sunana rubeka loka ne a ah, malama rubeka tun kaman yaushe kike wannan wurin mun tashi tun lokacin da nake wurin nan ina da wata takwas yau a cikin gidan nan nake tun tuni mai na ya mutu ya zuba min yara mutane suna kwashe su suna tafiya da mazan su to ni kuma ba mai kwashe mini ni kadai sai na gudu ta hanyar kogi idan kika zauna wani irin tunani kike yake zuwa miki tunani yana zuwa a kaina na koya yaran suke yanzu ko suna nan da rai ko ba su nan da rai ban sani ba tunani yana zuwa kaina kullum rashin lafiya muke fama da shi ko me an mu yanzu ko shanu aka kashe baya kama jikinmu haka ne zama to idan kika kwanta kaman cikin dare fa akwai irin mafarki da yake samu da yake dan firgitar da ke dole mafarki na zuwa kan mutum yanda muna gudu din da muna boya a cikin abu din haka kai mu yana sake dauka a nan wallahi shine jikin mutum baya sake din haka ne mafarkin malama ko zaki gaya mana sunan eh godiya na yau tunani na mai gida na ma a cikin guduwa ne da suka zo suka same mu suka dauke shi suka tafi da shi har yau ko ya mutu ko yana dare yanzu ba mu sani ba yanzu gashi ya bar ni da yara in ya da lokacin da suka zo suka sami boko haram da bindiga da su komai da komai sai mafarki din ba barci ba komai ga tunani da zan ciyar da yaran ba da yawa a wuri na gashi ni ma dama ina fama da rashin lafiya tun yana nan da rai wata rana in na haihu sai hawan jini ya zo mun sai hawan jini ya zo mun ba zai kokolo ne ya kada mun a malama ko zaki gaya mini sunan ki rifkatu luka shin nake da suna a malama rifkatu luka tun yaushe kike zaune a wannan wuri ina nema watan uku nake zama nan guri kusan watanni sama da uku kina zaune ke kaɗai ba wayannan mutane kusa da ke idan kin zauna shin wace irin wani irin tunani ke zuwa miki daga lokaci zuwa lokaci to gaskiya akwai tunani kala kala iri iri suke zuwa muna musamman a yadda ya faru da ni da mai gida na din dama tare muke fita sun kama a wajana sun kai su sun yi da su a wajana har yanzu yana zuwa muna mafarkai kullum nake ta guduwa da boko haram nan har yanzu kowane dare wata rana mazan gagara barci in na tashi ya Allah na ko wannan abu zai sake faruwa da ni ne ko da yan na ne ko mene shine nake tunani har yanzu a gaishe da su nusa Adamu. Mutanen da suka tsinci kansu cikin tashin hankali misali kamar rikicin 'yan Boko Haram sukan shiga ɗimuwa ko firgita. Kai tsaye yau mun sake dawo muku da Dr. Attahir Bello Muhammad, ƙwararren likitan kula da fargaba da ɗimuwa fannin ƙananan yara da matasa. wanda zai yi mana bayani akan irin taimakon da ya kamata a ba waɗanda suka tsinci kansu cikin wannan yanayin. Dokta muna yi maka maraba da zuwa shirinmu na yau da gobe makon da ya gabata ka yi mana cikakken bayani akan abin da ake nufi da ɗimuwa da kuma abubuwan da ke kawo ta da ma irin illar da za ta iya haifarwa nan gaba. To dokta kowane hanyoyi ne za a iya bi wajen jinyar masu fama da ɗimuwa a asibiti ko a gida? Eh, a hanyoyin eh, kashi biyu ne akwai wadda ake ba da magani akwai kuma wadda ake kira eh, jinya ce wadda take mai da hankali akan abubuwan da ke yin tasiri ko sanadiyar aukuwan eh, wannan matsalan amma wanda ake ba da maganin magungunan sukan eh, sauƙaƙa alamun ko alama da mutum yake nunawa ya kamu da wannan matsalan wato bayan ƙarfin maganin ya ƙare Eh, alamun suna iya dawowa Uh, a hakan ne uh, hukumar lafiya ta duniya wato who uh, ta ba da shawara a kiyaye ko a nisanci amfani da irin magungunan nan domin musamman matasa sukan iya dogara da akan shi shi ya tsananta har ya zama in ba maganin ba za su iya aiki ba ba za su iya yin komai da komai ba domin da yawansu suna da matsalan bacci so mm. za su je kawai suna ta shan maganin nan ne don su yi bacci don kada su yi wannan mafarki da suke samu cikin illolin magungunan nan sun hada da mutum ya rika jin jiri ko ciwon kai ko bugawan zuci ko har ma yana jawo rashin kuzari wajen jima'i. Hmm. so uh, akwai dai uh, uh, wata jinya wadda aka fi amfani da shi yanzu wanda shi ba za a ba wa mutum magani ba eh. kuma a kai yanzu ma nake bincike a kai wadda ake kira uh, culturally modified trauma focused uh, group cognitive behavioral therapy uh, ita jinya ce wadda take mai da hankali akan abubuwan da ke yin tasiri ko sanadiyar aukuwan wannan damuwan mm. a nan za a gaya wa mutum matsalolinsa a maimakon magani an dade ana amfani da wannan tsarin jinya a ƙasashe kamar amurka da turai a afirka kuwa da shike al'adunmu ya bambanta da nasu an yi ƙoƙarin sauya wannan jinyar a cikin a juya shi domin ya tafi daidai da al'adunmu na afirka to so, uh, likita ta yaya 'yan uwan waɗanda suka sami kansu cikin irin wannan hali da kuma al'umma za su iya taimaka musu za su iya za su nuna musu kawai goyon baya sannan su tallafa musu da shike abu ne wanda ya sami mutum kuma ya same shi ne ba da son shi ba ba laifin shi ba ne kuma da shi ke yana samun mutum zai samu matsala da halin shi zai bambanta halayen shi zai bambanta da wasu mutane sannan dole a fahimtar da jama'a da suke kusa cewa wannan matsalan yakan warke ba wai abu ne wanda mutum zai zauna da shi har abada ba. To, Dokta a bayanin da kake ɗazu wannan sabon binciken ko kuma wannan sabuwar hanyar da ake yi ta jinya musamman a ƙasashen da suka ci gaba. tana eh. gani tana da wani tasiri a irin mu na Afirka? E tana da tasiri da shike kamar yanzu akwai wasu al'adu kamar misali kinga tagumi mutum ya yi tagumi ko ya aza hannu a kai yana ihu ko kuka ba mutum ba zai ga alamun irin wa'annan abubuwan a wasu kasashe ba sai a a afirka so an yi binciken kimiyya da dama wanda ta nuna nasara da aka samu akan wannan uh, sabuwar uh, jinyan uh, kamar a ƙasar uganda Uh, da akwai waɗanda suka yi gudun hijira an musu wannan kuma an samu uh, sakamako mai kyau a rwanda waɗanda suka yi uh, tsiran suka yi gudun kare dangi kisan kare dangi a ethiopia mm. da congo a kan mata waɗanda suka yi gudun jira eh, dalilar fyaɗe da aka musu so an juya wannan jinyar ne eh, daga harshen turanci zuwa swahili So oh. a Najeriya ko a wani ƙasa ma za a iya juya shi cikin wata harshe tunda an samu dai kaman uh, sakamako daga ƙasashe kaman biyar ko shida yanzu. Uh, yes. Eh, bayan haka ba kuma wai sai likita ne kawai zai iya bada wannan jinyar ba likita dai zai iya horar da masu badawa nan ya kula da aikace-aikacen domin tabbatar da cewa ana yin sa yadda ya kamata ah, wato yanzu da aka ce eh, muna da akwai 'yan gudun hijira kamar miliyan ɗaya da ɗigo biyar eh, aka sa su a kaman ah, aka kasa su group group mutane goma wato wannan za a iya kirkiro aiki za a iya kawo mutane a basu aiki a horar da su na sati biyu a basu za su iya su ba da wannan jinyan mutane za iya employing mutane a ba da aiki kusan mutane dubu ɗari da hamsin so kinga yanzu tunda ba wai sai likita ne kawai zai iya ba da wannan jinyan ba kowa ma za a iya idan aka horar da shi zai ah, ba da wannan jinya. Haka. To yanzu a mm. asibitocin na Najeriya ko kuma in ce kila in akwai wasu cibiyoyi kana gani an fara irin wannan jinyar? Eh ana yi amma da shike dama gaba ɗaya wannan ciwo na ɗimuwa ah, mutanenmu ba a mai da hankali a kai ba an fi mai da hankali akan ah, su ciwon zazzabi Eh, da cizon sauro da su eh, ciwo na eh, wanda yake karya garkuwar jiki kuma wannan abun bai taba samun mu ba na tashi hankali da faɗan boko haram shi yasa amma akwai kwararrun likitoci da dama a najeriya wanda idan suka zauna da gwamnati za a iya tsara yadda za a ba da wannan jinya. To, to dokta ita wannan damuwar ta ɗimuwa ko firgita a iya cewa ta shafi kwakwalwa ma'ana za ta iya kai ga taɓin hankali? Eh za ta iya kaiwa domin uh, abu uku ne yake faruwa a nan. na farko zai mutum zai samu matsala da tunani uh, sannan daga samun matsala da tunani sai ya shafi uh, zuciyar shi ko jikin shi. daga nan sai shafi halayyar shi abu uku ne To ah. eh, likita kana ganin kasashenmu na Afirka ana kyamar waɗanda suka shiga cikin irin wannan hali? E, ana kyamar su da shike a Afirka idan mutum aka ga halin shi ya bambanta ko halayyar shi ko ɗabi'an shi ya bambanta da mm. uh, sauran mutane uh, to za ga ido ya koma kan shi ana magana a kan shi uh, sai shi kuma ya keɓe kan shi ya ware kan shi ya zama shi kaɗai yake abubuwan shi to wannan ma shi ma matsala ce amma mutane ya kamata yanzu a gane cewa fa wannan matsalan ba wanda ya fi ƙarfin shi yana iya samun kowa da kowa. haka mm. kuma sannan ma ƙari da akan tambayar da ibrahim jarmai ya yi mm. kamar bisa ga ra'ayoyin da wasu suka turo mana ta facebook wasu sun ce yanzu ma babu yadda a wa'annan yankunan ba a yadda wasu inda aka ji daga wannan yankin kake sai ka ga ana mm. ta zaman ɗarɗar ko kuma ba ma a san ma a zo kusa da eh. Eh. Eh, eh haka dai haka ne to a nan yanzu gwamnati ya kamata ta fahimtar da mutane a yi bayani a fahimtar da mutane don wasu abubuwan rashin fahimta ne da rashin ganewa. Haka. To, Dokta, ko akwai hanyoyi masu sauƙi da za a iya jinyar masu fama da wannan ɗimuwa ko kuma dai jinyar dai tana da tsada a asibiti kuma a gida? A ba ta da tsada, kaman a wannan jinya da nake faɗa idan aka gwamnati ne za ta zauna ta haɗa kai da masu eh, agazawa ko irin masu ba da tallafi dinnan a ba su alhakin tsara dabaru yadda za a yi a amerika eh, jinyan eh, dala ɗari ne gaba daya dala ɗari so ba bai da wani tsada kuma ana samun sakamako mai kyau sannan da yawa mutane da yawa akwai masu tallafi da yawa waɗanda suna nan gwamnati za ta iya kiran su a zauna a tsara za su iya ba da wannan eh, su agaza to, to likita wani kira za ka yi wa gwamnati musamman wadda ke da haƙƙi akan taimakawa wajen waɗannan bayan allah game da halin da suke ciki Uh, kira na farko dai dole uh, su gudanar da bincike akan bukatun mutane wadda ake kira a turanci health need assessment hmm. domin yadda za a tsara bukatun akan fifiko tun da yanzu an san matsalar an san yanayin matsalar ya kamata gwamnati ta gana da kwararru da masu ruwa da tsaki a dau mataki mafi sauki sannan a ɗauki abin da ake kira wanda who take kira cluster approach a haɗa kan masu agazawa su zauna a tsara dabaru domin masu gudun hijira yanzu a inda suke inda zaune suna samun matsala kamar eh, eh, ciwon eh, su zauna ba abinci suna da matsala da kulawa da lafiyarsu ga ciwon rashin cin abinci wanda yake gina jiki wato malnutrition yake kama jajensu hmm. sannan ko masu ciwon shuga diabetes Eh. abincinsu ya kamata a basu abincinsu daban amma ba a hakan su dole ne a zauna a tsara wannan abun a tsara dabarun haka hmm. to ita ma al'umma baki ɗaya akwai wani taimakon gaggawa da kake gani za su iya taimaka ma wa'annan masu matsalai a gurguje Eh, su goyon baya ya kamata su nuna musu su tallafa musu su nuna musu goyon baya sannan su kara fahimtar da jama'a cewa wannan matsalan yakan iya warke zai iya warkewa ba wai matsala ce wadda zai kama mutum gaba ɗaya rayuwar shi har abada ba. To, Dokta, a nan za mu dakatar da kai sai kuma wani lokacin in Allah ya nuna mana za mu sake gayyato ka akan wani batun daban sai mu ce ka huta lafiya. Oh, Yawwa. To masu sauraro ƙarshen shirin yau da gobe kenan da fatan kun ji daɗin shirin kuma kun amfana da darasan da ke ciki sai kuma gobe jama'a in Allah ya kai mu za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Jirmai da, da Mr. Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da ba da umarni da injiniyan mu Mr. Justin ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta gobe muryar Amurka na kiran kuma yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma tasa yau da gobe shirin su BOA ba sa ba. This program has come to you from the Voice of America, Washington.